bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka masjid Sheikh Abubakar Muhammadu Gumi rahimahullahu ta'ala a wannan dare na Laraba daren da ya daidai da daren tara ga watan Zulqa'ada hijira na da 1441 wanda ya daidai da 30 ga watan Jun miladiya 2020 wannan shine darasi na 71 da biyu cikin wannan littafi mai albarka na ihya'us sunna wa ihmadul bid'a wallafar al-sheikh Uthman ibn Muhammad ibn Uthman ibn Kodi rahimahullahu ta'ala wanda aka fi sani da shehu Usmanu dan Kodi muna cikin babi na 23 babi da yake bayani dangane da tafarkin sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a babin aure da kuma bayanin abubuwan da mutane suka kirkiro a cikinsa na bidi'o'i na shedan muna gaban da yake magana a kan tafarkin sunna ɗin a babin auratayya mun karanta kusan kaso mafi yawa bai fi abu biyu ya rage a wannan ɓangaren ba kan ƙasa inda yake ta wa min tsariki sunnatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fin nikah kafful auliya'i anil adli wujuban lima fi sahih al-bukhari anna hadhihi al-aya wa hiya qawluhu fala ta'dhuluhunna an yankihna yake cewa wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma yana daga cikin tafarkin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fin nikah a babin aure shine kafful auliya'i kafewan ko kuma kamewan hannaye ga auliya'i waliyan mata alwalan mata anil adli game da hana su kome wujuban wannan wajibi ne waliyai su kyale abin da yake nufi mace ce ta yi aure dama mace ba ta aure sai da alwali annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya tabbatar cikin hadisi ingantacce da cewa ba wacce take aurar da kanta sai mazinaciya kenan waliyinta shi yake aurar da ita ko mahaifinta ko wani wanda yake madadin mahaifinta ko wanda mahaifin ya naɗa shi ko kuma in mahaifin baya raye wani dai a matsayin haka amma ta aurar da kanta annabi yace mazinaciya ce dole sai da alwali to akan samu mace ta yi aure sai su samu matsala da mijinta ya yi mata saki-saki na kome kamar saki na ɗaya ko saki na biyu wannan saki ne na kome don mijin yana iya mai da ita kafin ta gama idda to akan samu mutum ya saki matarsa saki na ɗaya ko saki biyu ne ta koma gida ko tana nan tana idda in mijin ya zo sun gama magana ta koma ɗakinta kuma ta amince tana son wannan mijin nata ta koma alwalin kuma sai ce ba za ta koma ba ai kana cutar da ita ai kaza kaza kuma tana so kuma yana so kuma dama ko da ba ta so dole ne ta koma in ta ce ba ta so a dole sai dai a yi abin da ake kira holo'i ta biya kuɗin iyayya amma ga kurum bayan ma a hakan amma ba ta amince amma ka ga alwalin ya turnike wani ma a ɗauke ta a kai ta gidansu in an ga an matsu sai ga an ɗauke ta an kai ta wani gari ta zauna wani ma ana cikin wannan rububin ba ta gama iddan ba mijin ya ce ta koma sai ga sun haɗa mata aure da wani wanda wannan aure ne akan aure haramun ne to wannan tsayin daka da waliyai suke yi wai ba za ta koma ba kuma mijin ya ce ta koma kuma ita ta amince ta koma to waliyai su daina irin wannan ba da wannan dama kenan kowa yana da matsayin da aka aje shi a ciki kai auliya kai waliyin mata ba a baka daman shishigi akan wannan bangaren ba tunda saki ne na kome ɗaya ne ko biyu ya zo ya ce matar shi ta koma ta amince ta koma ɗakin mijinta ba ka da ikon ka hana kyale su su je in ta matsa ta ce san ba ta so to ita ta nuna cewa akwai wani cutarwa da yake faruwa a nan kai wali sai ka yi kokarin a zauna a dubi menene matsala yaya za a warware matsala amma ba ka kawai ka shafa wa idon ka toka ka ce sam ba zai yiwu ba shine a tafarkin sunna annabi kafful auliya waliyan mata su rika ɗauke hannunsu su rika kame hannunsu anil azuli game da hana mace ta koma ɗakin mijinta shine al'azulu mutum ya saki matarsa kuma ya zo ya ce ta dawo ya mai da ita ta amince za ta koma shine al'azulu to kada waliyinta ya hana ta komawa wujuban wannan wajibi ne fa dole ya kyale kenan dole dole ne ya kyale in mijin ya ce ya dawo da ita ta ce masha Allah za ta koma to dole dole alwarin ta ya kyale wajibi ne lima fi sahih al-bukhari saboda hadisin da yazo cikin littafin sahih bukhari anna hadhihi al-aya lalle wannan aya wata aya ce wahiya qawluhu ita ce fadin Allah madaukakin sarki da yace fala ta'dhuluhunna kada ku hana matan da kuke waliyansu kuke wakiltansu kar ku hana su komawa ga mazajensu an yanki hana azuwa da hunna su koma sake auren mazajensu wato su koma ɗakunansu mijin ya sake ta ya zo ya ce ta dawo ɗakinta to kar ku hana ku ce sam ba za ta kuma ba ku da wannan daman domin tana da zaɓi Amma ma an ce shi alwali to dai yanzu ta taɓa auren ma misali sake ɗaya da ya kaga ba ce ashe da ra'ayinta za a yi aiki to ko saki uku ne tsakanin su ta yi wani aure ta fito mijin farko ya da ya ce zai aure matansa ai ba ku da daman ku hana suratul baqara aya ta 232 yace ma nazalat wannan ayan fa bata sauko ba illa bi sababin man'i ma'qilin ukhtahu anin nikahi sai ta sababin hana wanda ma'qal dan ya yayi wa yar uwarsa game da aurenta da komawanta ga mijinta ma'al ɗan yasar akwai ‘yar uwarsa kanwarsa tana auren wani suka samu matsala mijin ya sake ta sake ta ko biyu ta dawo ta daɗe a gida ana nan sai kuma suka kamu da son juna mijin ya so matar shi ita ta so mijinta suka gama ta koma ɗakinta ma'aƙal ɗan yasar ya sam ba za ta koma ba tana nan ba inda za ta je aka buga ta ce ita ba tana son mijinta yace ba za ta koma ba shi dai bai yadda ba shine alwalinta shine yayanta da aka shi yana kare mata martabanta ne ba komawa ita kuma ta rikice ta ce in ba mijinta ba inda za ta koma kuma a iddanta din ma yanda hadisin ya zo ta ma gama idda amma kuma ta ce wa mijinta za ta koma a musu wani aure yace ba zai yiwu ba shine karshe har husuman ya je gaban annabi sallallahu alaihi wa sallama shine dalilin da yasa Allah ya saukar da wannan aya fala ta'dhuluhunna an da kunna. matan da aka sake su in suka sake tsayuwa suka ce mazajen su na farko suke so su koma su aure su mazajen sun amince su matan sun amince ku waliye kar ku hana ku iyaye kar ku hana ana so ku zanto dattawa ne ana so ku zanto ɗan mutunci ne masu haɗa alkhairi ba masu raba alkhairi ba to duk inda ake an san dai haɗuwan aure alkhairi ne rabuwan aure kuma sharri ne wata in taka fuka wanda take so a kai ta gare shi in an ce ba sai shi ba fa to ƙarshen ta za ta lalace ta zanto mutuniyar banza tana yawon iskanci dan za ta ga duk wanda ta aura in ba wanda take so din ba to ba aure ba ne. an samu wacce ta faɗi haka akwai wanda take so sun fi shekara ashirin har yau ba ta yi aure ba aka yi magana ta ita ba duk wanda ta aura in ba wannan da suke soyayyan ba ta tana ganin mace yar uwarta ta aura ba namiji ba ne kawai to kaga akwai irin wannan shi yasa shari'a ya hana auren dole saboda aure ana yin sa ne da so da sha'awa da ƙaunar juna to in an samu tilastawa ba ta so ko baya so to ba za a samu biyan bukata a wannan auren ba ba za a samu shi ba za a samu danna haƙƙin ɗaya ne a ciki to da haka ta ce tana so ne ta koma ga mijinta yanzu wannan mijin ko yanka ta yake yi da wuka kaga ta fi ka sanin wahalan da take sha a gida ta ce za ta koma sai ka ce ki wai kaman wanda ya ce zai haɗe garma ne aka ce rike mishi kota ha ba aka ce ko wannan za ka haɗe bari in kai ga a'a kyale rike mishi kotan ka to bara hadiyewa ba ruwanka daka ita ta zauna da mijin ta shawo abin da ta shawo yanzu ta fito mijin ya dawo ga manema ta ce a'a mijin za ta koma to koya take kai kan ba ita ta ce za ta koma ba wata girda ma wasu abubuwan ma laifinta ne ba laifin shi ba sai an zo a ce to bakin ce ya ka ta ce a'a ai kaza ka ta fara zama lauyan shi kuma tana kokarin kare shi shi yasa ake tawo ma'aurata sai Allah in ka shiga tsakanin su wani lokacin sai kai da ka shigan sai ka ci kunya ka dau zabi ka dau zabi sai ka kuma suna can suna ta soyayyar to Allah da yace in sun zo za su komar da auren su ko auliya ku kar ku hana su ku kyale su wa min tariqi sunnatihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma yana daga cikin tafarkin sunnan manzon Allah tira da amincin Allah tabbata a gare shi fin nikahi a babin aure alwalima a gudanar da walima a aure nadban wannan mustahabbi ne son samu in kayi aure a yi walima bi kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda faɗin manzon Allah tira da amincin Allah tabbata gare shi da Abdurrahman ibn Auf ga Abdurrahman dan Auf annabi ya gaya mishi kama fi Bukhari kamar yadda ya zo cikin sahih bukhari annabi ya ce awlim walau bi shatin kayi walima ko da da dan akuya ne Abdurrahman dan aubin ne aure sai zo wurin Annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ga wani haske da wani digon angwanci a goshinsa annabi ya ce me nake gani ya ce na nayi aure sai ce to awlim walau bi shatin sai ka kira walima ko da da dan akuya sai a yanka mana to wannan sai nuna tuwan yin waliman aure kuma abinda malamai suka a cikin nassoshi da suka zo a kan walima na aure son samu ana yin sa ne bayan kwana uku da aure din a ɗaura aure da tarewansa da amaryan ya shiga ɗakin matan da kwana uku sai a yi walima amma kuma yadda galibi yanzu ake yi kafin ta shigo gidan ma wani waliman kafin a zo da amaryan an yi wani waliman ma kafin a ɗaura auren za a ɗaura ne bayan juma'a sai a yi walima kuma da safe ko kuma an zo an kawo amarya kai dai ango baka shiga ɗakin da ba sai a yi walima malam suka ce dan an yi wannan duk ba laifi ya halatta dan an tattaro shi manzo Allah sallallahu kuma galibi walimun da yayi yi su ne bayan kwana uku da auren da da yayi da sauran matansa to da dai sauransu an samu asarai kuma wasu walimun an yi diddai kafin ango ya tare da iyalinsa duk wanda aka yi da ya halatta ne to shi walima sunna ce amma in an gayyace ka to wajibi ka amsa kuma ba sunna bane amsawa yana cikin hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa haqqul muslim alal muslim khams a wani ruwaya sittun haƙƙin musulmi akan musulmi guda biyar ne ko guda shida ne a ciki annabi yake cewa wa iza da'ahu uh, falyajib in ya gayyace shi to wajibi ya amsa an gayyace ka walima amsawan wajibi ne Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen ya rarraba amsa gayyata din akwai wanda yake wajibi ne a kansa akwai wanda kuma ba wajibi bane a kansa kai da aka zo aka ayyana ka aka same ka ka ce wani muna gayyatan ka waliman aure kai an ayyana ka an zo maka gayyatan na musamman to kai ɗin da aka ayyana ka amsa wanka wajibi ne dole ka amsa in akwai uzuri sai ka faɗi uzuri tun a lokacin wanda kuma an sanar ne kawai public haka an sake to wannan ba wajibi ba ne kamar ka zo masallaci sai a sanar akwai walima a gidan wani akwai waliman wani an manna kati can duk inda ka je kaga katin waliman wani ko gidan rediyo ko gidajen tv ko jaridu ko sai ga an sake sanarwa haka an buɗa ana gayyatan duk wanda ya samu dama yanzu wannan in ka samu dama ɗin to ka amsan shi ne mafi muhimmanci in ba dama da ba ayyana ka aka yi ba to wannan kuma kana da uzuri a nan amma nan ɗin ma ku sami in ba ka da uzuri to wajibi ka amsa da sai dai in kana da uzuri to wannan an ɗauke maka sannan walima an gayyace ka wajibi ka ci abincin walima annabi ya ce sai dai in kana azumi in kana azumin kuma azumin nafila ne ba ta farilla ba to ka ajiye azumin ka ci abinci in kuma ba ka ajiye azumin ka ci abincin ba sai kai wa mai abincin addu'a wato zuwa ka ci abincin walima ma sunna ce babba da kana da azumi sai ka yi addu'a ba ka da azumi ka ci abincin ma duk kai addu'a Allah ya sa musu albarka a cikin al'amura din sannan an gayyace ka walima an gayyaci wani walima akwai walima na buɗewa kowa ya zo to irin wannan waliman an buɗe ƙofa kowa na iya zuwa amma waliman da an ayyana mutane to kai da baka cikin ayyanannun to bai dace ka amsa ba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa khairu ta'ami ta'amul walima abinci mafi alkhairi da albarka shine abincin walima sai wani hadisin kuma annabi yace sharru ta'ami ta'amul walima mafi sharrin abinci shine abincin walima malamai suka yi kokarin hada hadisan na farko aka ce mafi sharri shine ba a gayyace ka ba kai ka kai kanka sai ka je ka yi kama karya akan abincin walima ya zama waɗanda aka ayyana su sun zo ba su samu abincin ba ko su ci sun koshi ba kai ba kasa da kai ba ka je kuma ka ɗibi babban kashi to wannan bai yi ba amma an buɗa kamar walima wani ce to masallacin nan an san jan har gidan tv ana sanarwa ba an buɗa kowa ya je ba kenan to wannan za ka yi amma wani ne ya ɗan gina gidansa wani ne ya ɗan yi samun wani karuwa sai ce da Allah wane da wane da wane ku zo mana mu ci abinci to kai kar in zaka je din kai da aka ayyana ka kar ka kira wani wanda baya cikin wanda aka yana ka ce kai mu raka ni walima ka kama gabanka in kuma wani ya bi ka ko kamo kamo shi ya raka ka to in ka je gurin ba za ka shiga da shi ba sai ka sanarwa mai waliman da ya gayyato ka ce mun zo da wani mun zo da wani ka amince ya shiga ya ci waliman in ya ce ya amince to sai ya shiga in ya ce bai amince to mai shi kuri ya koma kar ya ce an wulakanta shi wanda ya rakon ya daza mishi haka annabi yayi wani ya gayyaci annabi annabi ya je gidan shi cin abinci annabi yana fita yana tafiya sai ga annabi sahabi ya ni zan raka ka ya rasulullah annabi ya ce to mu tafi suna zuwa annabi ya sallama mai gida ya fitar da shigo annabi ya ce sai dai ga wani ya biri. na san baka gayyace shi ba kana da dama in ka ce ya shigo sannan ya halatta ya shigo in ka ce kar ya shigo to dole ya koma sai ta ba komai ya shigo sannan bai ce to ka shigo an yi maka izini to kaga wannan an ayyana iya waɗanda ake bukata amma an buɗe kofa to kowa na iya kama hanya sai ya ce to a nan da yana magana akan waliman aure kenan Allah ya hore maka a aure ka yi walima al'amari ne mai kyau haka manzon Allah sallallahu alaihi da ya aurarwa sayyidina Ali yar Safatima yake cewa sayyidina Ali yaya batun walima yace banda abin da zan yi walima annabi yace aina dirqukal hasamiyya ina wancan sulke da ka samu na kabilan hasamiyya ka je ka ɗauko mana ba sai ka tarda a samu abin da za a dan yi walima ba ya je aka yaka aka dan garzo aka samu abubuwan da dai aka lallaba aka yi walima da ka aure kai ya zama salim ba walima waliman aure kuma dama shine son samu a samu nama a samu abinci mai lafiya da nama in ma ruwan nama ne a zo a ci nama iya ce a tashi a watsi to wannan ma sha Allah shi ya fi in kuma Allah ya kaddara naman in aka ce kowa ya ci nama ya koshi to al'amarin zai yi wahala wani ma aka ce naman kowa ya samu ɗaɗɗaya ba za a samu matsala to wannan sai a yi da abin da ya sawwaka amma ba irin walimu na yanzu ba sai a zo biki ran juma'a sai a dan dafa abin da akwai kasan dabban sai ran asabar ran yini walima kuma an zo an ji haka to ai wannan kuma wani bid'a kenan eh, shi dabban ita za shi za a aulim walau bi shati a zo da babbar rago nan kuma an dan siyo kayan sai a zo walima a baka da lafin shinkafa shiru haka ko wasali babu ba fataha balle kasra to kaga wannan bai yi ba wancan naman kuma an aje na yinin banza haka ana hira to ai kaga shi ma wannan walima sa mishi na ragon na yinin kuma ku waro mishi ko kuma wannan na ranar waliman a cu naman wace gari sai a lallaba a tuttura abin da ya sauwaka amma in Allah bai hore maka ko nama ɗaya ba to ba laifi ka yi walima da abin da akwai ana san malik yake cewa bayan da aka yi yakin haibar yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya auri safiya saka an yi bikin tsakanin haibar da madina yace an share kwana uku ana walima yace ba a samu nama ba yace alkhuf ma ba a samu ba gurasa babu yace an dan jika wani garin alkama da su cikui da su abin nan dai aka dan han hada wasu abubuwa aka rarraba sahabbai aka dan ci a matsayin walima da kan Allah bai hore maka ba dan abin da ya samu to ba a ki, sai amfani da shi ba abin da Allah hore sai dai a yi shayi a yi ti ba a sha da sunan walima abin da Allah ya baya a ji akwai wanda ma taɓa walima da rake aure ya kawai shi a yi kasar rake kaga sa ta nishaɗi kasar rake yawa za ta bi duniya rake don Allah hore abin da ya sauka din kar a ce babu amma wani abin sai ka zo ga za a yi bikin wani ana ta lissafin kaza kaza ba za a yi wani kai ɗawainiyan ya yi yawa kuɗin an zuba su a abubuwan al'adu da hayaniyan banza shi walima ɗin kamar da muka ce a zauna a ci abinci ne a watsi wannan irka'ul kalimat jefa kalmomi a ɗanyi wa'azi da nasiha ya zo ne cikin asarai na sahabbai an je bikin ɗaya daga cikinsu madadin zaman shiru sai ɗayansu ya tashi yana ɗan faɗa musu saƙo manzan Allah ya ce kaza Allah ya ce kaza to ire-iren waɗannan sannan ga manzan Allah akan gayyace shi cin abinci in ya je ci abinci sai kuma ya tashi ya ɗan isar musu da saƙo ɗaya biyu ko yana ci yana isar wato a nan aka samu sunantuwan in an zo aure a ci abinci kuma a samu a ɗan isar da saƙo madadin a ci a watse haka sai a ci kuma an ci abinci kuma an tashi da wani sako an tashi da wani abin da aka samu karuwa da shi a addini to anan aka samu sunnantuwan a hada da wa'azi in an zo walima din amma kar a gayyaci walima a zo a dadin wa'azi a tashi to Allah ba da lada ai wa'azin shine waliman ba abincin dai shine walima amma aka tashi haka daga wa'azi aka daga an zo wa'azi da ba walima aka zo to yake cewa intaha ya ƙare ku sunnatin muhammadiyya tafarkin sunna ta annabi muhammadu fi babin nikahi a babin aure ala sabili tambihin uqala'i a bisa tafarkin faɗakar da masu hankula la ala sabilil ihsa ba a bisa tafarkin kididdige komai ba allahumma waffiqna Allah ka datar da mu littiba'i sunnati nabiyyik ka bin sunnan annabinka Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi to albid'u fin nikahi Bidi'o'i da aka kirkira ake yin su a babin aure gaba na biyu din kenan yace wa amma ma ahdathahu an amma dangane da abubuwan da mutane suka kirkiro fi ba fi hadal babi a wannan babi da muke magana akai allazi wanda huwa babun nikahi shine babin aure min albid'i shaytaniya daga cikin bid'o'i na shedan da wasu mutane suka kirkiro a babin aure fa min zalika daga cikin haka akhdhul khurafa'i sadaqal mar'ati akhdhul khurafa shuwagabannin gari da shugabannin unguwa su karbi sadaqal mar'a sadakin mace dan godiyo ya ga wannan bid'a sai a zo yarinya ce ta kai aure ta sami jin aure an tashi kawo sadakin ta ce za a ba bulama ko mai anguwa ko dakaci ko lawani ko sarkin gari ko hakimi wato dai shugaban gunduman wurin da wannan budurwa take in an tashi kai sadaki ma shugaban wannan yankin za a kai wa sadaki ba wa matar ba balle da ɗan sauki a ce wa iyayenta domin sadaki ma ba haƙƙin iyayen yarinya ba ne, ba haƙƙin alwalinta ba ne, haƙƙin kanta ne, wa atun nisa a saduƙati na nihla, kuma Allah ce in tsibna lakum an shay'in min hunafsa, fa kuluhu hani an mari'an, ya ce in tsibna lakum in ta ɗiba ta ba ku kuci. Kenan sadakin nata ne, ba ku da haƙƙi a cikin iyaye ko alwalai, balle wani wai shi ne shugaban yankin ko shugaban unguwa ko shugaban yanki ba shi da wannan daman ita ce take da hakinta a ɗauka a bata da hannunta ta rike kayanta inda ko ta ce biskit za ta rika ta ta ce ita ce ta ce ita za ta yi ta can minti mai tsinke lollipop a ruwan ku kuɗinta ne da ajiye ta ya kaza wannan nata ne kayan ɗaki za a yi mata wannan iyaye ba laifi ku yi mata gudunmawa a aljihunku ba ku da shi ku gyale ta haka sai ta ce to bari ta dan hada kayan daki da shi ba laifi amma tun farko dama miji Hakkin ka ne ka samar da kayan daki ai to amma kuma reshe sai ta juye wa musiya da matan suka kauce suka dibi al'adu mazan ma suka murde sai suka maka musu wasu abubuwa ba ka ba za ka yi aure kai za ka nemi gadon da za ku wanta da matarka kafet ko ledan daki kai ne kwanukan cin ku kai ne amma yanzu za a rako ta fa duka da waɗannan da firiji da keken ɗinki wani ma wai hadda na fif za a rako ta da ji a'a hadda buhun masara da buhun shinkafa kai hadda itace na gana da kuwa itacen hura wuta da manja da mai da albasa a ba a mata a ba ka abinci kuma an zo wa ka ce a gara matan a kan tsadan sadaki ya ba kai ba yanzu masara ya ƙara kuɗi shinkafa ya ƙara kuɗi komai ya ƙara kuɗi wai sai an ba da wannan abincin wani ma an bai sayo mata baki ya haƙuri ki je nan da sati don na samu wani kuɗi na shigo za a tura muku masaran daga baya yadda ka san wani bashi an haɗo mishi komai da komai za ka zai gaya sati sati biyu baya fita an tara mishi an zo da na banza kenan to kaga wannan in mahaifinta ya yi wannan da sunan ihsani ne to wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautatawa amma in abun an kakaba shi ne ya zama dole ne yanzu yayi to kaga ya zama an shar'anta abin da Allah bai shar'anta ba kenan dan ba inda Allah ya shar'anta wa uba ka ba da yarka kuma ka sake ba ta abin da za su kwanta da mijinta kwanon cin abinci kai har ma ka ba su abin da zai ci wa daura maka wannan Allah bai daura maka ba ma anzalallahu biha min sulfan to kaga an dauko al'ada ya zama addini kenan to yanzu wannan abun ya rike mutane wuya ya zama addinin ne dan ba yadda duk yadda ka so ka kauce to dole sai ka yi to ai yanzu ba mu yi ba wasu ma za su yi an zo an fito da wani shedanin al'ada mu makasida shi ma ya zama wani abin nan ka haɗo kayan laifi a ce to sora na uwa da uba za ka sayo zannuwa za ka sayo takalmi za ka sayo kaza za ka sayo kaza su ma ɓangaren amarya za ku sayo kwanuka samiru za ku sayo kaza za ku sayo kaza wani irin tarkace da hayaniya da yawa waɗannan al'adun suna cikin abubuwan da yau suka sa da yawa ake guje ma aure aure yake yin karanci zinace zinace suke yin yawa dan waɗannan al'adun dole su rika hukunta duk shekara kaga an ƙara sadakin aure dan abubuwan suna da yawa to yanzu kana ga masara ya hau katifa ya hau wannan ya hau ka zo neman yarji ba sai karo maka ba yana ga abubuwan da zai siyo maka da yawa to ya dan rage zafi kudin sadakin ka ko katifa wani lokacin sai an yi ciko to gadon fa gadon ma yanzu an fara yayin wai sai italiyan sai indiya yana nan dan najeriya bakin fata to ga kujeru nawa ga kafet ga firiji ga abin nan sai ga gashi nan ya ji ban kado aure in ya tashi neman haya sai nemo ciki da falo manya manya wai ta zo ta shiga ba kar a bari yan to ga wannan duk za mu sha wahala to shine aka samu wannan al'ada da dan kodiyo yake magana wai an kasa dakin ma madadin a ba yar wai shugaban wannan gudduman shi za a mika sadakin kuma an ba shi ba ba wai a ba shi mika yarinyar ko iyayenta ba ya ci ba in ya yi sauki ya kwashi wani abu a ciki zai miƙa musu ragowa wa huwa bid'atun muharrama wannan bid'a ce haramtacciya Ijima'an da haduwan dukkan malamai don shugabanni ba su da hurumi kan sadaki yasa haramun ne gwamnati ta fito ta ce ta kayyade kuɗin sadaki kaza ne a haramun ne ko a musulunci ko manzon Allah bai kayyade sadaki ba ba hadisi bane yazo ce rubu'u dinar wai sadaki rubu'u dinar yanzu dubu sha hudu ne ko dubu sha nawa wai wai sada sadaki wai kar ya wuce haka a ba hadisi ba ne. hadisi ya zo akan mutumin da ya saci abin da ya kai rubu dinar a yanke hannunsa Shi ne sai imam malik ya kiyasi kiyasi ne ba amma za ko ina ka je sai ga gashi sadaki kaza to sadaki kaza ma ana tabbakawa ne to me fa'idar rubutawa ha ba gashi a rubuta ba yanzu ko ba zaura ka jawo rota ka bada wannan kudin ka gani ba za a baka ba a to ba a dabba kaji ko ba a hadisa to me fa'idar rubuta shi yanzu ba fa'idar sa wani sadaki sadaki kenan kaga duk shekara za a buga maka kalanda ko za a sa maka to zakka na'am zakka akwai shi kaza akwai shi diya akwai shi amma sadaki ba kun rubutan kuna dabbakawa ne ba zai dabbaku ba don wannan abu da yake a rubutan yadda za gane ba hadisi ba ne hatta a zamanin annabi sadaki ma ana ba da shi ya fi rubu dinar ukiya nawa annabi ya rika bayarwa a aurensa wato auren matansa da ya yi suna da yawa imam malik da ya tashi sai ce in mutum ya auri mace zai mallaki farjinta ne ai farji kuma gaba ne a jikinta tunda wanda ya saci abu ya kai rubu dinar a yanke hannunsa hannu gaba ne to farji ma gaba ne tun da ya mallaki gaban to a yi iyasin kuɗin da barawo in ya sata ya kai a yanka hannu to shine daidai da kuɗin sadaki sai malamai suka ce wannan iyasin da imam malik ya iyasin ma'al ne iyasin bai haɗu ba dan iyasi baya zama kiyasi sai ya cika sharuɗa guda uku to shi wannan sharuɗan ba su haɗu ba domin farawo in ya yi sata za a yanke wannan gaban kai kuma in ka auri mace za ka yanke farjin ne kaga ba a yankewa sannan yanzu in ka auri mace misali an ce ka mallaki farjinta to in dai haka ne ba za ta yi maka girki ba kenan dan baka mallaki hannunta ba baka mallaki kafafunta ba ba za ta yi wanke-wanke ba ba za ta yi shara ba ba za ta yi maka kwalliya dan baki hoda ba dan ba nan bane farjinta kaga abu ɗaya ka mallaka to kiyasin ba zai haɗu ba don haka shi sadaki ba shi da iyaka zamanin sai na umar ne sai na umar ya hau mimbari yana kudu ba sai kayyade sadaki da ku da kyau daga yau sadaki kar ya wuce naira kaza sai wata mata sai ta shigo masallaci yana kan kudu ba ta Allah ne ya baka daman ka kayyade ko manzon Allah dan wannan abu da ka kayyade Allah ba cewa wa atun nisaa na nihla Allah bai kayyade yawan ba annai bai kayyade ba ya kai za kayyade sai sai na Umar ya duba ce matan nan ta fi ni ilimi na fi ta jahilci dan haka tace to ka kyale mu al'amarin sadaki hakkin mu ne mu mata bar mu mu ci kasuwan mu anan mu yanki abin da muke zuwa dauka a bawun sai sai na ji an bari an sauke dokan yanzu na naɗa yanzu na sauke da shishigi ne wasu gwamnatoci su yi ƙoƙarin ƙayyade kuɗin sadaki su ce sai naira kaza ba daidai ba ne ba a yankewa sai dai a yi ta wa'azi matan a ji tsoron Allah a sauƙaƙa kuma hanyar sauƙin shine a rage buri kai ma ka auro ta ka ce kar ku yi kayan ɗaki ni zan yi kujeru gado kushin kaza in ka ce masa nawa ne sadaki za ta ce duk abin da za ka gwada ka gani to ka ɗauke komai ta san ka ba ta kai kuɗin abun nan ne ta yi ta cin cingam da biskit ne amma sai a wahalar da yarinya tun kafin ta balaga ta fara taro haka ake cewa taro yarinya shekara goma an sa ta fara talla da tuya ta fara sayan tsintsiya ta jefa a karkashin gado da kwanukan da zaka ci ta take farawa da cokalin da zaka ci shinkafa take fara da cokalin shan kununka kofi ta je ta yi talla riba ka sai ka saya kofi ɗaya an zo an wurga a karkashin gado duk ana tara ka tun kafin tun ta goma ta fara dan abun zai mata yawa kuma auren ya zo dubu ɗaruruka nawa ake nema to kaga a cikin kaso duk su bar wannan ka ɗauke gobe aka ji wani ya ɗauke wani ya ɗauke wani ya ɗauke to ba sai an ce a yi wa'azin mata su rage sadaki ba da kan za ka ji sun fito da shela an rage sadaki ka je ka ɗauke kuma nawa za ka ba sai ta ce ka dubu biyu dubu biyu kawai eh? to wa zai yi haka kuma da za a dada tsantsan musuluncin haka za a yi za ka auro ta to gado kushin kaza za ka yi a ba za ka yi to ba tarka ce ya kake kwana dama a ni ma daki nake kwana a timtim shikenan ma tarka ce sai ku kwana ita ya yar kidan ka na ji na biyo ka ne duk inda ka jata sai ku je matar ka ce kai ne shugabanta ina kake kwana wani dan katifa ne sai ku lallaba ba sharadi bane ko akwai inda aka ce in an zo daurin aure ba gado ba katifa ba kushin ba ɗaurin aure babu mun ɗauko wahala ne mun ɗaura wa kanmu kuma suna cikin abin da suke hana aure za ka je auren yarinya tana buƙatan auren kana buƙata kana so a yi bana-bana ba wanda ya ajiye komai ba da zai gado kujeru sai ce ka yi haƙuri sai bari da ai wulaƙanci ne ina yanzu yana so ne fai buga noma noman da zai siya mata waɗannan abubuwa da aka tashin hankalinsa a ji wani ya faɗo auren gidan sai ka ji wani ya ce auren yar talaka wani lokacin sai ra'ayi gara ka je gidan masu kuɗi babu ne ka ga talaka ne 'ya'yan shi mata biyar kuma kowace ta kai aure kafin yayar ma wani ya zo kanwar ma wani ya zo a shekara ɗaya sai ya'ya uku za su yi aure ka matsa kana so wancan ya matsa kowace a babu babu a wannan al'adan zai kashe mata nawa to kowa ce ya dauke wannan dawainiyar nawa za su karba a sadaki abin za su karba ɗan kaɗan ne to a ce kaga kenan in an ce suna da matsalan tsadan sadaki to al'adun da muka ɗiba in za mu gwada da sadaki to sadaki ya yi araha sadaki ya yi araha in dai za a gwada da waɗannan abubuwan yanzu a ce maka ka tashi a wurin yarinya kuɗin gado kawai ka bar gado da katifa shine sadaki nawa za ka za ci dubu ɗari da arba'in za ka ce ya yi tsada amma za ka ba da dubu hamsin ko sittin ko saba'in kana so ka zo da wannan gadon da katifan da waɗannan kujerun da waɗannan firiji da waɗannan kwanuka yanzu har da tv plasma ana sa ran auren shi za ga tv shi ya fitar da shi yana gwanjarwa wa zai saya dvd shi wa zai saya zai yi ciko a firijin auren shi sun kuma suna jin zafin za a siyo mishi plasma to kai wannan gatan har yayi yawa ai to ba san dai yawa zai zai fara dabbaka mana wannan sunna a majalisin nan ba ko san isan ka yi na biyu za a dabbaka mana ne amma da ita ba zai iya ba kuma in Allah da zai baka kunya a'a mu miki fatan alheri ba da malam mun zai ka tsare miki ne me ka tsare miki ne malam giza to ko dan ka bashi kunya dabbaka wannan sunna <laughs> na'am to yake cewa wa bi talqisul ikhwan ya zo cikin littafin talqisul ikhwan yace qaddaratil ada haƙiƙa wata al'ada ta gudanu inda na a wurinmu wato ba ma zamanin ɗan fodiyo kare ba mai littafin nan ma ya ce wata al'ada ce take gudanuwa a rayuwanmu inda na a wurinmu annal urafa lalle shugabannin yanki shugabannin gari shugabannin karkara shugabannin gundumomi da manyan garuruka annal urafa waɗannan manyan ya sada mar'a suna karɓan sadakin mace ra'asan mafi yawan. Kana an ka sadakin ra'asan mafi yawan sadakin za su rike sai su ɗan yago ɗan abu kadan su miƙa mata ko su miƙa iyayenta. An ce sadaki dubu hamsin sai su rike dubu talatin ko arba'in. Sai ce ga goma ke ma ki dan taɓa. Sun rike mafi yawa. Wa atun bid'atun muharramatun wannan bid'a ce haramtacciya. Yajibu inkaruha ya zama wajibi ne a yi inkarinta malamai su fi so su nuna muninta wa taubatu minha kuma dole ne waɗannan shugabanni su tuba su bar wannan yanzu a nan suka ce wajibi malamai su yi inkarinta kuma masu yin wannan al'adu ɗin su tuba su dena yanzu shugabannin ne suka yi ba daidai ba suwa za su bayyana inkarin wannan abu ba daidai ba malamai ne kaga a ce akwai maganan da Salihul Fauzan yayi ne zai fito anan da Allah ke cewa fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul ah, wa ulil amri minkum kai wa ulil amri minkum fauzan yake cewa jagorori sune malamai da shugabanni to ta wani wuri kuma malamai har su ma sun fi shugabanni domin shugabanni suna mulkan mutane ne akan al'amuran duniya kawai amma malamai suna wakiltar mutane ne tun a duniya har lahira suna nuna maka hatta hanyar da zaka je aljanna to shugabanni ma akwai abin da ba sa iya zartarwa sai sun kira malamai su me malamai suka ce to anan in abin nan da shugabannin suke ba daidai ba sai malamin ya ce za a yi musu inkari da za ka samu su 'yan zafin kai suna ta an da manyan malamai yanzu a kasan nan wai malaman sun bayyana nasiha wa shugabanni da haka sun zama hawa su ba ahlus sunna bane wani bid'a ne in ya kwanta ya taso in ya kwanta ya taso su yan zafin kai haka sun taso Sheikh Albani Zaria da Sheikh Zafar Mahmud Adam ya su kadai aka fi sa su ga masu waɗannan hawarijawa ne shi malam Jafar dan bid'a ne dan muntada shi Albani Zaria kuma ɗan sururiyun ne wai sun ɗauko aƙidu ne na ja na boko haram wai kuma ɗan boko haram din nan wai wasu albani da jafar ne suka ɗauka shi ne suka kafa wannan ƙungiya su suka nuna musu waɗannan ta'addanci da faɗa da shugabanni da aka su sun ɗabbaƙa ne su albani su jafar kuma sun karantar a karance su kuma sun aiwatar da karatun ne da aka su ne manyan jawa yanzu fi sabilillahi ko baka yi karatu ba a ƙasan na aka tambaye ka su wane ne suka yaki boko haram a ilmanci a ƙasan nan a malaman kafsuwa za ka fara kira farko waɗannan biyun ne da ba sa duniya su suka fi yakan boko haram ba su ji tsoro ba ana kisan ma ba su daina ba kuma kowa yana ganin ma boko haram ne suka kashe su kin ba mutuwan su har yau malamai suna tsoron boko haram ba yawa za kan boko haram karana za a yi barna ma na tsoron waɗannan su ne ba sa tsoron karara ran da za ka ci albani zariya karatun shi na sai musulun kakaf akan boko haram ne kuma ya ce gobe zai daura ko ana irin wannan arnan su suka fi akan boko haram wai yanzu wasu fito wai waɗannan su ne kawari jawayen boko haram wanda hankalin kama ya zai fara ɗaukan wannan magani to amma wani irin rayuwa ne ake ciki waɗanda ba suke ta yaɗa abun sai ka hau facebook ga yara fa matasa ba wai su suke nuna wa waɗannan malaman wai hawari ja ne yan bidi'a wanda wani ma za ka bai kai shekara goma ma da fahimtar sunna wani har yau ba iya daga wandan shi amma fi yana kallon waɗannan malam ba su iya ba suna yaɗa sunnan fa ta dalilin su san sunna amma duk sun zama hawari jawa kaddara ma tukuna wannan laifin ɗaya a je a matsayin laifi ne wannan kwaya ɗan ya kai a can su ba halin sunna ba su yan sannan ina ne aka ce ba a yi wa shugabanni inkari in sun yi ba daidai ba matsala ce ba khilafiyya matsala ce akwai sabani an tambayi ibnu usaimin shin ya halatta shugabanni su yi ba daidai ba malamai su tashi akan mimbari a kujerun wa'azi su musu martani su musu raddi yace matsalan akwai sabani wasu suna ganin ya halatta wasu suna ganin bai halatta ba ya fara kawo hadisan bangaren nan da hadisan bangaren can matsala ce tun zamanin sahabbai akwai sabani akan matsala tun zamanin sahabbai to matsalan da akwai sabani wani zai ɗauki ɗayan ka mai shi ɗan bidi'a ne me yasa da mas'alan azumin asabar ya dago muka ce mas'ala ce khilafiya wanda ya ɗau wancan da wanda ya ɗau wancan karka ce mishi ɗan bid'a sabani ne tun zamanin tabi'ai da magabata ba za ka ce wanda ya ɗau wancan ɗan bid'a to mas'ala ce irin wannan sannan sai ka dubi irin shugabancin da muke ciki a yanzu mulki ne fa na demokradiyya a demokradiyya an halatta zanga zanga wai in gwamnati ta muku abin da ba kwa so a constitution ku je ku yi zanga-zanga su suka halatta ba a irin waɗannan shugabannin ne za su yi ba daidai ba kai malami ka je ya baka dama ka shiga gamban house ka je ka miki wa'azi ka miki nasiha Buhari ba daidai sai ka tata guje dan ce zan je bila yiwa Buhari nasiha ka je ka shiga a barka ka shiga ka miki nasiha me yasa tun lokacin da 'yan siyasa suke takara ba sa neman malamai masu zafi din a wurinsu suna neman ‘yan in an zo a yi salati annabi kafa goma, da ja a kum ina ɗaya na kafa sha uku, kar a musu wa'azi a ce ka zaba dai tun a farko an nuna ba a son irin wa'azinka, a haka ne zai ɗauke ka kaji. Kana gani idan aka ɗauki wani ɗan siyasa ko mai mulki zai iya shiga gidan rediyo ko gidan TV ya sayi wani wuri ya ce a rika sa tafsirin wani malami ko wa'azin wani malami. dan da aka ji malamin yayi zafi fa ana cewa sa ta kasafin akwai zafi to a irin wannan ciwa gabanin ne wai in an fito an musu nasiha a bainan jama'a wai an yi bid'a wanda yaka ya zama dan khawari ya fito na fito to ya ake so a yi da irin waɗannan shugabannin waɗanda a hakan ma da ake ya aka gama kenan aga a ce matsala irin wannan yanzu anan yace shugabanni na aka samu suna karbe sadakin sai ce wajibi fa malamai su yi inkari dan inkarin fa za su yi malamai ne to za ka samu su tsagero sun ce in an yi wannan inkarin an zama dan bid'a da haka ba wannan za a za a je a same su ne a yi musu nasiha to a gabanin da ne waɗanda suke tafiya kan tsarin musulunci su za ka shiga yi musu nasiha su karba amma irin namu ne yanzu kana zuwa ba za a ce kwadayi ka zo ba za a ce me za a baka me za a yi kaza kenan kai ma an watsar da kai to yake ta wa tawbatu min hashiwa gabanni da suke aka wajibi su tuba wa min zalika daga cikin waɗannan bidiyo da aka kirkiro a babin aure yake cewa alwalima yin walima almaqrunatu bil mafati wacce ake hada ta da barna wa hiya bid'atul muharramatun ijma'an wannan bid'a ce haramtacciya da haduwan dukkan malamai ka duba fa walima ne za a hada da barna a ciki wannan waliman haramun ne kamar yaya da mun ce waliman shine cin abinci Ta ce to akwai cin abinci ba kun ce walima ba akwai cin abinci karfe ɗayan dare a hotel kaza maza da mata cikin dare a je a haɗu kaga yanzu cin wannan abincin ai walima ne amma gaurayuwan maza da mata ba a je a yi rawa a fito fitan tsirara maza da mata su gaurayi a yira wani ma a watse wannan ya dauki wance je kwana da ita yanzu wannan barnan ya haramta walima to ina kuma bikin da tsantsan fitsaranci ne za a yi wanda galibi yanzu duk auren da kaji in an ambaci walima to ana nufin akwai wa'azi da jan aya da hadisi amma shaɗanci ne sai dai ka an ce maka DJ wani abu wai kauyawa akwai rawan kaza akwai menene akwai menene sai dai ka ji fitsaranci ne suke bayyana kalman walima ma babu to ina fa'idan wannan wannan an gurbata da barna bai halatta ba kaje wanda ba a gurbata ba ba ka za akwai waliman da yanzu an tashi ran farko ayi walima kashe gari ayi bid'a a je ayi rawa a je a tashi a yi iskanci a yi kaza a yi kaza wannan ma bai halatta a ba tun farko walima duk waliman da an sani an tsara an yi walima bayan walima kuma akwai shedanci to tun farko bai halatta a je waliman ba malamin ma bai halatta ya je ba duk wanda gayyata haramun ne ya je kuma za mu karanta a gaba in mai gayyatan ya zo ka ce ba zan je ba dan akwai sabon Allah a bikin to balle kuma bikin da ka sani san tsagwara sabon Allah za a yi wani bikin tun kafin ran auren an fara sabon Allah har a gama da sabon Allah sai ganka da kamalanka da addinin ka da mutuncinka ka je an yi magana ka ce to abin da ya za a yi ana tare ne a'a haramun ne ka je kuma tun farko ka ce ba zan je ba za akwai ka sai ce eh mun san kai ba za ka zo wani ba maka mana gudunmawanka ka ce haramun ne in ba da gudunmawa in ka ba da gudunmawanka duk abin da aka yi da kai a cikin laifin babu wani ka ce ba ka je ba ka ce ba ka ci mushin ba kun ci tare yake cewa wa fi sharhil mufidati ya zo cikin littafin sharhil mufida la iskala yace kai babu wani rudani ba fi tahrimi zalik wajen haramcin wannan kaga haram waliman da akwai barna ba a ma sabani tsakanin malama kai tsaye haramun ne zuwa wa qubhihi da kuma munin sa tun malamai ba su yi sabani ba ko kura babu mummunan wuri ne kar a ce wa na'udhu billahi min ad muna neman tsarin Allah daga baka wal khizlan da tabewa Allah ya tsare yace na'am a miki wannan sharaɗin ba Kware kuwa. Kuma wani ma za ga an fara faɗa yanzu ɗazu muna zaune ma muna karatu a kofar gida sai wani ya wuce da kuwa wurin sai wani ya ga wanda aka yanka wuyan shi. In aka yanka wuyan shi kuma ga shi yana da wa wani wani DJ an ja ana DJ na wani biki fada ya tashi a wurin haka kwantar da shi aka fara yanka shi aka kai ta asibiti da kyar ya warware ya wuce wuyan baya motsi ya kaga duk ba irin wannan sharrin bane dama wurin shedan ne to a zo a irin wannan dama kamar yadda mala yakubu ya baɗan. bayan wannan shi ma yaron amido wani fa uban fa baya so ba amma za a zo a mishi abin nan eh ku limaman kuma uban yarinya kafa sharadin wani iskancin da suka fito da shi ba za a ji a ɗauko wuri ne irin stadium ko a tafi hotel irin su sharna irin su debiro irin su abin nan sai a je a yi sharkanci eh? ya kyauta yake cewa muna neman tsarin Allah ta fata jirun rajul sai ka samu mutum fa wal iyazu billah malayin ta Allah tsare mu min al ma'asi Allah tsare mu daga aikin zunubai wa adamin ghira da rashin kishi akwai magana a rashin kishi to za ta fita wurin rawan fa da matan ba hijabi ta bayyana jikin ta da amaryanka ta yi kwalliya kowa na kallon ta gara da su zo suna ta watsa mata kuɗi amaryanka ce amaryanka ce wannan wani irin kishi ne mummuna irin wannan da rashin kishi awwalu ma yaftahu fi nikahihi farkon abin da zai buɗa a aurensa wa yabnihi alayhi gina tubalin aurensa a kai zalikal fasadul azim wannan barna mai girma tashin farko abin da za a fara kenan an kami shi matan shi da la'asar za a fita da ita za a je casu za a je rawa da aka a fita da ita a je a yi rawa farkon abin da aka buɗa auren yanzu wannan auren an ɗaura da lailaha ilaha illallah malamai suka ɗaura yi da ƙima da kaza yanzu ka duba farkon abin yanzu bai shiga ɗakin amaryan sun tara ba tukuna wannan shine tarewan farko da sakon Allah kuma wai ana tunanin auren nan ya albarka kuma ai wannan barnan ka ce gari ka zo gaishe shi kana cewa barakallahu laka kai da kai mishi wannan zuwan kai kana tunanin zaka samu lada a wurin Allah ba zunubi ba a tozarta addinin Allah kuma ka je ka sake mishi addu'an barakallahu laka gara in ka je ka ce Allah zare albarkan auren in ba za ka iya ba to kar ka je ya eh, fada kul khairan aw yasmut alkhairin in ka je kawai shine ka gaya amsa amma ba za ka ba tun farko fi halatta ka je auren ba kuma duk wanda aka yi saɓon Allah auren shi da irin wannan aka bude auren da shi to za ka ga yadda auren zai tafi duk wanda a auren shi da haka aka bude tsakanin shi da Allah gaya maka ya zaman auren yake ita ma ta gaya maka wata Maryam Sanda da aka yanke mata hukuncin kisa watannin baya a Abuja ta kashe mijinta da ake ta jijiyan wuya ai da an yi kaza an yi kaza in ka hau YouTube da aka fara bankado bidiyon auren sai ka sha mamaki ga ta nan ta fito ta bayyana tsiraicinta da mijinta suna rawa a wurin bikin ana takawa a irin wannan didan da shi aka yi auren shine sakamakon ta kashe shi kenan duk bincika miska ba auren kiyayya ba ne auren soyayya ga yadda take tashiwa ta yi rawa ta yi rawa a haka take yi su yi rawa su kirkiza jiki a kwashe kaya daga bakin daga gaban manzon Allah da ake cewa a yi nuna an yi tawaye wa addini alaniyar barnan da ake ko auren kiristoci ba a haka dan da wuya mana suka gana biki ka gaji da kaje garna ne musulman ne a coci kuma ba za a ja wannan shedancin da ma ake a wannan wurin ba a je a yi ta fitsara to a haka aka yi wancan auren shine sakamakon ta yanka shi me ya kashe ɗani ne kuka gayyato dama shi kiɗa ɗin shine karatun shedan to da ka zo aure ka gayyato shedan shi bai iya tafiya ba in ya zo ya zo ne me ya fi burge shi menene zai fi samun gata in ya je wurin Ibrahim shine ya kashe auren to ya zo kenan hai ya zo kullum aure ya bar auren ya tafi normal wallahi sai ya raba in bai raba ba kuma kai da ita ba daɗi shine ko ta sa ma guba ko ta kashe kan irin yadda aka yi wancan yake cewa allazi wanda wannan barna da za a yi la yarda bihi ba zai yadda da wannan barnan ba man fihi habbatun min ghaira wanda akwai kwayan kishi a zuciyarsa al-islam na musulunci duk wanda akwai kishin musulunci a zuciyarsa ko da kwayan zarra ne ba zai yadda da wannan barna da ake a lokacin aure ba wanda yana da kishin musulunci ko da kwayan zarra kaga ya nuna maka yanzu idan aka zo biki za a yi sabon Allah nan a yi wannan casun in ka ji ba ka jin zafin nan ka san a zuciyanka ba kishin musulunci ko kwayan zarra ko kai angon baka da kishi wani barnan ma ba abin da zai baka mamaki har uwar fa za ta je da ita ake rawan ake kari uban da shi za a je a yi rawan a yi kari sai ka rasa wani irin ne za ka fara cewa a nan da aka gan suna haka ma sai aka ware akwai maza night akwai dadawan iyaye mata ma akwai na iyaye mata daji sai su ma akwai nasu ko night duk wai wannan fitsarin wai duka da sunan wai bikin auren ne to ai ba za a ta addinin Allah a faranta ran shedan kuma auren ya zauna lafiya ba ai Allah ba tsoron mu yake bi ba yace fadlan ɗoriya ma an an yarba har ma ya yadda da shi man bihi qalilun min ad-din wanda yake da dan addini dan kadan in mai kwayan zarra Me kishin musulunci na kwayan zarra bai kamata ya yadda ba wanda yake da dan addini ba ba zai yadda da wannan barnan ba fa ya ati bi safala sai kaga wannan ango ya zo da asafala wawayen mutane kaskantattu shine araziluhum wa ghawgha'uhum wawayen mutane dolaye wa yukrimuhum wai yazo yana daraja su ne za a zo wurin rawan wurin fashin wurin kaza ana karrama mutanen banza yan iska yan rawa kaga makaɗin kadai an gayyato shi an bashi dubu ɗari da hamsin dubu ɗari biyu dubu ɗari uku wai wa makaɗi kadai za a yi wata shida an yi bukin amma in walima ne sai ga sai da daddare ran alhamis sai a kira malamin malam da halar gobe akwai waliman auren mu ba in za ka samu zuwa su wai zai fara maka kwatancen wai ran alami zai kira ka akwai walima ba gari ya waye kai ka nemi abin da za ka ji haka ake yi yanzu mawasan su ne masu daraja a wannan wani ma biki ɗaya da zai je zai sayi motoci amma malamai ya ake gayyatan su walima wani ma a hanya ne zai haɗu da kai sai wallahi muna da walima fa kar ka manta shikenan an gayyace ka walima haka akwai shekaran da muka haɗu da wani a hanyar tasha din nan yau ai ka taɓa walima a unguwanmu dama ina neman ka aure na sati mai zuwa da Allah kar ka manta ranar na ce to shikenan sai ran auren sai ya kira ni yau wani ne wanda na kira ka ta walima unguwanmu ni ban san ma unguwanmu yanzu an gama yana ana ta jiran kama baka zo ba sai na ta ana ta jira na ce na ce to zan zo kuwa Shi ne ban zo ba sai wata muka da yan gwamnati ai wannan wulakanci ne ba kyau ai wannan girman kai ne kaga haka ake wa addini amma mawaƙi ba wata shida za a yi bukin sai a ajiye abun ajiya tukunan dubu ɗari dubu tamanin wannan za a zo a kunyata ta sheda ka sai wuta da hannunka ka sai tashin hankali da hannunka ai wannan auren za ka ga bacin rai yake cewa wata ta zayyanun nisa mata su yi ado wa ƙarabatu zalika zauji da kuma dangogin wannan miji addani waɗanda suke wawaye ne wulaƙantattu kaskantattu almashi'um waɗanda suke shi'uman mutane mutanen banza a'zamar tazayyun kaga sun yi ado mafi girman ado ado wanda an ƙure a daka a yi sutura ko dai ya zama shara-shara yana nuna jikinsu ko kuma ya matsa jikinsu wai wannan wai duka da sunan biki ne a dai ana da kaga yanzu bukukuwan da yaran musulmai suke yi yanzu da casun in ka ga shigan ka san kai zaka ce kiristoci ne ba musulmai ne. a ce biki ne wai wannan wai aure ne yace fa yastami'na ma ma'asafala sai su haɗu da waɗannan kaskantattun almazkurin da aka ambace su a sama wa ya sami'un rijalu wa nisa maza da mata duk su haɗu min kulli nahiyatin ta kowace ɓangare. an tattaru an zo ne a yi wannan bikin an gaurayi maza da mata ana wannan iskancin ya ce ko da yake gaban yana da ɗan tsawo ga lokacin kuma ya ɗan tafi za mu sai mu zo mu ci karasa sun makala ba a da ka wala shakka annal ursul ladhi kana ala hadhihi sifa mash'umun eh gaban yana da sauran bayanai shi ma da ya dace a yi za mu tsaya nan da muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka Thank you.